Hukumar NBC ɗin ta bayyana matakin da ta ɗauka na cin taron gidan talabijin ɗin a Rice da ke zaman kanta a ƙasar kan naira miliyan biyu a matsayin jan kunne ga sauran gidajen yada labarai a yayin yi wa muryar Amurka karin bayani a game da lamarin da ke ci gaba da jawo marhaba da kuma suka a lokaci guda. Hakan da ya biyo bayan wani labarin karya da aka zargi gidan talabijin ɗin ta yada akan dan takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Aswaju Ahmad Tinubu. Ah, dalilin da ya sa muka ɗauki wannan mataki shine saboda yada labarin karya da suka yi domin cin mutuncin wani sun yaɗa wannan labarai ba tare da sun bi diddigin labaran ba kuma bincike ya gwada mana cewa masu samu wannan labarin ne ma kawai ta yanan gizo suka ɗauka suka yi amfani da shi tuni dai wasu 'yan najeriya ke marhaba da wannan mataki na hukumar nbc inda wasu kuma ke kushewa tare da halakanta hakan da take hakkin 'yancin faɗin albarkacin bakin ɗan adam da ke kunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar dr sule ya usule malami a tsangayar koyar da aikin jarida na jami'ar bayero ta kano ya yi tsokaci kan wannan lamarin marmari wannan abu da aka fara ya yi daidai kuma wannan ita ce za ta kawo mutane kowa ya shiga taitayinsa zai nuna maka cewa fa akwai fa hukuma kuma akwai doka duk wanda ya wani abu za a iya hukunta shi ba ma irin yanzu muna fuskantar zaɓe da kuma campaign na 2023 yanzu ya fi kamata wa'annan hukumomi su tsaya sosai su ga cewa sun yi aiwatar da dokokin nan da suke wannan abu da aka ɗorawa wannan gidan talabijin na arise ya yi daidai in ma da sama da haka a sa domin ya zama izina ga kowane gidan talabijin wanda ma zai so ya wannan abu. Barista mai nasara kogo Umar masanin shari'a ne a Najeriya cewa yayi. To a karkashin shi sashe na 23 na tsarin mulkin nan a nan ne shi gidan talabijin na Aras yake da bukata a yaba mushi saboda amincewa da yayi na ya kuskure kuma ya bada hakuri kuma suka biya kuɗi. Kuma kuma na NBC su ma kansu abin a yaba musu ne saboda su ne suke rike da linzami wanda yake duk kafafen yatsa labarai idan suka nemi wuce gona da iri a rika jan linzami din din don a rika daidaitawa kuma dukkan su sun taimaka wajen ci gaban ƙasa a lokacin da harkokin 'yan siyasa yake neman dagulewa kuma al'amura suke rikicewa musamman 'yan siyasa idan su ya rufe suna yabo maganganu kala-kala suna fito da abubuwa kala-kala dole ne mutum ya yi hankali da daga ina ne takardar bayani ta fito kamin ya iya kaɗa ta ya faɗi a matsayin labari a kafofin yatsa labaran shi idan ana iya tunawa gidan talabijin din Arise ta nemi afuwa a ranar Lahadin da ta gabata bayan da kamfanin ya yada rahoton cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC na binciken ɗin takarar jam'iyyar APC a Aswaji Bola Tinubu kan zargin karkatar da wasu kuɗaɗe bayan aikata laifukan da suka shafi safarar miyagun ƙwayoyi. Batun da mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Abu Hamisu Abdulrahman ya ce kamata ya yi a tsaurara hukunci ga duk wanda ya aikata makamantan irin wannan laifi. Taron da aka sa tara ce wanda mutum zai yaya biya ba tare da ya ji wani nauyi ba ko kuma ya ji zafin taron ba kasance in mutum ya yi laifi a hukunta shi yadda zai ji zafin hukuncin yadda kuma ko lasis ɗinsa maza ya karba na shekaru biyar ko kuma goma to irin wannan hukuncin shi zai sa mutane su yi takatsantsan. gabanin fara yakin neman zaben jam'iyyu a najeriya na shekarar 2023 hukumar nbc ta fitar da tsare-tsare da ka'idoji ga kafofin yada labarai a wani mataki na kiyaye yada labaran da ka iya janyo tashin hankali lokutan yakin neman zaɓe a ƙasar kazalika wannan dai ba shine karon farko da hukumar nbc ke kakaba ma wani gidan talabijin tara sakamakon yada labaran kanzon kurege a ƙasar ba shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya